من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا إنه هو يبشر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا قال المؤمنون كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا فاحسب كأن أصحاب الكهف والرحيم كانوا من آياتنا عذبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to in sha Allah za mu dora akan darasin mu na abubuwan da ba har yanzu muna cikin fasali da malamin shi suna da zararu zunubi fil kalbi cewa cutar wanda zunubai da saƙon Allah suke ma mutum a cikin zuciyarsa kasarar sumun fil abdan kamar irin cutar wanda samu guba yake maganin jiki to mun karanta hadisai da yawa waɗanda suke maganar cewa zaman lafiyan bayi alkhairin bayi karewar bayi cikin alkhairi kawai yana alaƙa ne da ɗa'a wa Allah da bayi sannan mummunan ƙarshe da faɗawa cikin halin ƙasani kayi yana alaƙa ne da sabon Allah bayi wanda malam ya buga mana misalsalu da al'ummomi da mutane waɗanda haka ya faru da su wato a sunnar Allah ba a taɓa samun wanda ya tafi Allah kuma ya zauna lafiya a rayuwa sannan ba a taɓa samun wanda ya yi ma Allah kuma ya wadatantu a rayuwa ba malam sai ya ce wafi da shiyyati aizan an ibn Abbas daga Abdullahi dan Abbas annahu qala abdullahi dan abbas ya ce ya sashi baskan ya ce ya kai ma'abocin zunubi ya kai mai sabon allah la ta'aman su a akibati karka aminta wa mummunan karshen sabon allah zina abdullahi dan abbas ya ina ba ta shawara karshen zina ba ta zuwa da kyau shan giya ya ce ka kiyayi karshen ta ba ta zuwa da mutum kyakkyawan shi ya sami basarri ya ce ya kai ma'abocin sabon Allah la ta'aman su a aƙibati karka aminta da mummunan ƙarshen sabon Allah shi ne sabon Allah ala ayi halin ko wa'azi ya sa ka bari ko kar ka bari da ka bari shiga su nema dole ka bari ko amma wa'azi ka daina ko kar ka ji wa'azi dainawa da ka daina to amma ƙarshen da zai zo da za ka dena ba zai zo maka da kyau ba iskanci sai na ma ai ya bari yanzu yana yi ne bari dole za ka bari bari dole za ka bari amma abinda abdullahi dan abbas ke baka shawara ka bari a cikin mutunci tun kana da sauran mutunci amma ka bari da ka bari to amma lokacin da za ka zo ka bari na dole din yana zuwa da mummunan ƙarshe yace karka aminta wa mummunan ƙarshen sabon Allah duk lokacin da mutum ya tsaya akan saba ma Allah to ƙarshen al'amarin yakan zo a hagunce ne yakan zo da. ya yace karka aminta wa mummunan ƙarshen sabon Allah Abdullahi dan Abbas yace walamma yattabi'u dhanba a'zamu min adh-dhanbi aminta amiltahu yayin da mutum yake bin zunubi a baya yake kokarin ya saba ma Allah yake ta hada wayoyi ne ya saba ma Allah to wannan struggling da yake yi na yaya zai yi laifin girman zunubin bibiyar laifin ya fi zunubin aikata laifin idan mutum ya aikata yan uwa mun gane ko shirye-shiryen saba ma Allah cikin tsawa da za ka yi na saba ma Allah laifinsa abun Allah ya fi tsoron sabon Allah ne yanzu yadda muke maganar nan wani yana buga-bugan ya za a iya samu kuɗin da zai shiga sinima alright wannan buga-buga da yake yi na ya samu kuɗin tafiya sinima abinda za a rubuta mishi na laifi ya fi laifin kallon fim ɗin shirye-shiryen zina take kaken zina yaya za a haɗa yadda za a yi zinan bibiyan hanyar da za a saba ma Allah laifinsa ya fi laifin aikata laifin mu jama'a ɗaya mun fahimta bibiyan sabon Allah yayin za a yi ka kai ma sabon Allah laifin za ka yi shi ne a bakin kura ko za ka yi shi ne a ƙofaran ko za ka yi shi ne a bakaro to yanzu shirye-shiryen tafiya wajen saƙon Allah laifinsa ya fi laifin saɓa ma Allah. Ka sha sigari, ka ba ma wani saura ya sha, ba shi laifinsa ya fi laifin kai sha da kai. Ka saya ma wani jiya laifin saya mishi giyan ya fi laifin kai shan giyan da kai, ka ba ma wani aron kasar ɗin fim, domin duk lokacin da kai haka a musulunci kana yakar Allah ne yanzu wani abu ne ba su bayan kai baka bari ba sannan ka ɗauki kwantirakin kuma yaɗa abun a cikin mutane saboda ka idan ka kalli fim part 1 part 2 ya fito a ji labari a bakinka part 2 ya fito laifinsa ya fi laifin kallon da kai domin yanzu aikinka kana so ka yaɗa kin ɗin ne a tsakanin mutane shine inna ladina yuhibbuna an tashi al fahishatu illafi na amin laifin ka ɗauki nauyin yaɗa laifin a cikin mutane to muninsa ya fi kai aikata laifin da kake yanzu wani bai san fatu ya to ba kai ka tallata mishi to wannan tallata mishi da kai laifin yaɗa sabon Allah a cikin mutane a kanka saboda ka yi aiki biyu ka saba ma Allah ka kuma ɗauki ɗawainiyan yaɗa sabon Allah shi ne liya hamilu auzarahum kamilatan yawmal qiyama wa min auzari alladhina yudillunahum kuma ghayri ilmi shi wanda ya yi fim ɗin, ka san sa na yin fim din kai kuma ga na kallon fim ga na kallon fim Abdullahi dan Abbas yake illatu hayatika mimman alal yamini wa alal shimal karancin kunyanka ga mala'ikan da ke damanka da hagunka ai ka san akwai mala'ika a damanka ko rakibun afif akwai mala'ika a hagunka rakibun afif waɗannan mala'iku guda biyu to karancin kunyanka na ka saba ma Allah babu ruwanka da su wa’anta anta zambi kana kan sabon Allah a azamu min zambi ya fi aikata laifin mulu waɗannan mala'iku shi su ne Allah ya ambace su a Qur'ani wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin waɗannan mala'iku Allah ya ambace su kiraman kiraman ko alqur'ani sai mishi ake alqur'anul karim Allah sai ce mala'iku ne kiraman masu daraja a wajen Allah duk sigarin da zaka sha a su kake hure sigari a hadisi ingantacce annabi yace innal mala'ikata tata'azza bima yata'azza bihi banu adam duk abin da ke cutar da dan adam na cutar da mala'ikun Allah wannan dalili yasa ko ta farmawa ka annabi ya ce kar ka shiga masallaci duk abin da zai cutar da mutum zai cutar da mala'ika malam duk ɗan sigarin da ka gani wallahi yana kure hayakin sigarin ne akan waɗannan mala'iku su babu yadda suka iya tun da Allah ya wadda ta musu dinka duk inda ka shiga Allah yake su bika, yana so su zo mishi da rahoto biyu ranar alkiyama da ka je ka wajen me kace me kai abu Abinda suke ɗaukowa abu biyu me kai abun da kace me kuma kace ma yanzu min qawlin illa ladayhi ratibun atidun aikin su bika. Allah ya yake duk inda ka shiga su bika. saboda ka su ba su da zaki idan yau ka ji ba za ka zo kun karatu ba dole su zauna a gida wani da waɗannan mala'iku ke kwana a ɗakin karuwa wani da waɗannan mala'iku ke shiga sinima wani da waɗannan mala'iku ke shiga stadium wani da waɗannan mala'iku ke kowane irin fasadi shi ya sa abdullahi ɗan abbas ya ce duk ran da za ku yi ban kwana da su mun karanta da ku a cikin sabilu ko sabilu ahli sala, duk ran da za ku yi ban kwana yau za ka bar duniya to su da a sanar da su cewa aikin su ya kare da kai to daga cikin ban kwanan da za su maka idan kai mutumin kirki ne za su kira sunan ka na yanka kai ne baraka su wani za su fage za ka kai kaira za su wani Allah ya saka maka da alkhairi min safi bi kai mun yi aboki mutumin kirki wa kullu amali khairin ahdartanahu duk wani aikin alkhairi ka kai wajen mu wa kullu majlis khairin ajjaltanahu duk wani majalisin alkhairi ka kai mu duk wani aikin alkhairi ka kai ka kai mu sai ce maka fa nahanu yawma alama su hibu to mu ma yau duk tallafin da kake so da mu maka yau za ka ɓaci, don yau za ka bar duniya to amma duk kudumawa da tallafi da kake bukata za mu tallafe ta to idan mutumin banza ne sai su ce mishi wani fa jazaka Allahu sharran Allah ya taka maka da sharri mu dai ka cutar da mu ka mu wa kullu amali sharri ahbarta lahu duk inda ake aikata sharri sai daga kai mu wannan wajen wa majlis su'in ajlastanahu duk wani majalisin sharri inda ake dara da tata duk ka zaunar da mu abu duk wani aikin fasadi na hannu li yau alama ta karbu za su ce ma kai ma yau za ka ga abin da ba ka so ba wani wanda zai ban kwana da mala'ikun nan ba ce sun faɗi ɗayan biyun nan a kansa mutumin kirki ne ko mutumin banza ne ita kuma rayuwar nan duk yadda ta maka daɗi akwai ran da za ku yi ban kwana da su duk yadda ta maka daɗi to karancin kunyanka akan waɗannan malaki ka tuna mala'ikun Allah ne wadda Allah ya ambace su a cikin alkur'ani da sifofi na daraja da karanci yau sigarin nan ko mahaifinka ne in kana da mutunci ba za ka busa mishi hayakin sigarin ba to yanzu dan Allah ma ne idan mutum yana yana tunanin makomarsa yanzu kawai a siffanta maka cewa kana tare da waɗannan mala'iku kana kunna tabar nan akan su kai sai an kawo maka aya akan tabar sai an kawo maka aya ka je ka kunna a gaban mai gidanka mana in dai kayan arziki ne me yasa ba ka kunnawa a gaban mai gidanka me yasa ba ka kunnawa a gaban babanka me yasa ba ka kunnawa a gaban mutanen kirki me yasa ba ka zuwa ka sha a masallaci me yasa idan an yi suna ake raba goro ba a raba ba eh mana tun da ka ce sai an kawo aya me yasa in an yi suna a gidanka ba ka raba sigari da ne duka malamin musulunci sun daidai shan taba haramun duk daga musulunci sun daidaita shan taba haramun ne domin jefa rayuwa ne a cikin halaka to karancin kunya mai sabon Allah lokacin da yake saba ma Allah kan waɗannan mala'iku da ɗaya ke hannunsa na dama ɗaya ke hannunsa na hagu girmansa ya fi girman laifin da yake aikatawa wa kuka wa anta la tadri man la tusani bika a'lamu min da zambi, dariyar da kake yi akan saba ma Allah baka san me Allah zai yi da kai a sanadiyar wannan aiki ba zai ba kuma ka ba to wannan dariyar ta fi saba ma Allah da kake gama mun gani ihun da ka yi an sha kwallo laifinsa ya fi laifin kwallon ihun da ka yi a cikin sinima ɗinka a wajen saɓon Allahnka dariyar da ka yi akan saba ma Allah mana ba san dariyar nan da kake yana kusa ta Allah dariyar da kake yana ihun da kai nan ya kusa ta ma'alicinka kuma kana kalle wa farhuka bisam farin cikinka da zunubi farin cikinka da sabon Allah idza zafarta bihi idan kai nasaran aikin sabon Allah saba ma Allah sai kai nasara akan sabon Allah sai kai farin ciki saboda kayi nasara na saba ma Allah a azamu min zambi wannan farin cikin nasara akan sabon Allah laifinsa ya fi sabon Allah eh. wa husnuka ala zambi bakin cikin ka kuma akan zunubi idza fataka idan ya sufce maka kana so ka saba ma Allah amma kuma sai baka yi nasara ba kai ta buga wayar ka shi ba sai ranka ya ɓaci eh haka ne ko ba haka ba fasadi zai yi fasikanci ne mummunan aiki ne sai ya ta buga waya da shi gaba ya buga ya buga ya buga sai ran sai baci to wannan bacin rai da kai na ka yi nasara akan sabon Allah ba a azamu min zambi laifinsa ya fi laifin sabon Allah kai wani abu ne da za ka fuka ta Allah sai kake bakin ciki baka samu ka buga ta shi ba eh, yau bakin cikin ka baka buga ta Allah ba malam yace wa kawfuka min ar tsoronka ga iska idan harraka sitra babika idan ta kada labulen ɗakinka wa an ta ala lokacin da kake aikata laifi a ɗaki sai iska ya dan daga ko kana cikin ɗakin sai ka ɗan ji tafiyan yara bi ne ka ke ɗanta ne da wata alaƙi a'a ka ɗan kunna wiwin ka ne kana sha sai ka ji wani na zuwa to damuwar da za ka yi na iska ya ɗaga labulanka damuwar da za ka yi na ga wani yana zuwa yana zuwa wala ya tsaribu aduka min nazirin lahi ilaika amma zuciyarka bata kaɗa ba saboda Allah na ganinka. wannan iska ne da ta ɗaga labulanka kace ganin wani zai ganta ko ga tafiyar wani zai zo same ka sai ya dame ka amma ganin da Allah ce maka bai dame ka ba a azama mai nasabi laifinsa ya fi laifin da kake yi a cikin ɗaki jama'a kun fahimta duk wannan lissafin da muke yi ba wai laifin ba ne muke magana a kai rashin ganin kimar Allah shi ake magana rashin ganin kimar wanda ya halitte ka shi ne ma'anar wa ma qadarullah hakka qadirihi Allah ce ba su kimanta Allah ba ba su kimanta ni ba ba su mutunta ni da su cancanta ta ba in Allah abinda na cancanta su mun Allah ce ba su mutunta ni haka ba yana tsoron wani ya zo ya shi amma Allah ya gan shi wannan ko a jikinsa bai ganin shi wai haka hal tadri ma kana zambu ayyub fa salahu lahu bil bala fi jasadihi yace kai sarka shin ka san menene laifin annabi ayyub alaihi salatu wa salam da Allah ya jarabce shi da ciwo a jikinsa wa jihadi malihi da kuma tafiyar dukiyarsa istagasa bihi miskinun wani miskini ne ya nemi ɗaukin annabi ayyub ala zalimin akan wani ya cuce shi ya anhu ya kawo mishi ɗauki akan azzalimin falam yu'inhu annabi ayyub bai ce komai a kai ba walam yan zalim ala zulmihi bai taimaki wanda aka zalunta akan azalimin ba fa talahu lahu sai Allah ya garabce shi amma wannan jumla ba ta inganta daga Abdullahi dan Abbas cewa wannan shine sababin jinyar annabi ayyub قال الإمام أحمد الإمام أحمد حدثنا الوليد قال سمعت الأوزاعي يقول سمعت بلال بن سعد يقول la tanzur ila sigirin kafi'a bilal bin sa'ad yake cewa kar ka dinga kallon kankantan sabon Allah walakin zur ila man asaita amma ka dinga dubi zuwa ga wadda ka safe shi wa kenan kar ka kalli laifin girmansa ko kankantinsa amma ka kalli wa yana kai zai wannan shi zai sa ka dinga tsoron saƙon Allah kuma ka dinga ganin kimar da'a na Allah kullum da'a ko sabo kar ka dinga kallon aikin da aka baka kar ka dinga kallon kankantar sabon Allah amma ka dinga dubi zuwa ga waye ce ayi ko waye ce abai wanda yace ayi menene bai maka wanda yace a bari menene bai maka ba to kullum ka dinga kallon wanda yace a bari kar ka dinga kallon me aka ce a bari kullum ka dinga kallon wa ya ce a yi kar ka dinga kallon me aka ce a yi wannan ba zai sa ka kimanta aikin ba amma in gani ka dubi cewa Allah ne ya ce yi wannan abin to babu ruwanka da babbani ko karami za ka biye ma abin da mahalicin ka yace kuma duk lokacin da aka ce ka bar wani abu za ka bari saboda umarni ne na mahalicin ka wa qala al-fadil ibn iyab bi qadri ma yasghuru dhanb indaka gwargwadon yadda saƙon Allah ya yi kankanta abunka ya azu inda lai to gwargwadon kuma girmansa a wajen sa. Gwargwadon yadda ka ba komai ba ne, to gwargwadon zamansa komai abin sa Kuma duk kanta laifi idan ka aikata sai ya dame ka, ka ji ka yi babban abu, to gwargwadon kuma yadda Allah zai sassauta ka. Jama'a fahimta? Gwargwadon yadda kaga kankantar saƙon Allah to gwargwadon girman sa abun Allah wa tasabunahu hayyinan wa huwa illa Allah azim Allah yake ku kun dauki abun kankani ne Allah yake kuma babban ne auje to gwargwadon yadda ka dauki laifi kankani gwargwadon yadda Allah ke girmama abun gwargwadon yadda kuma ka dauki girman sa saboda ganin wanda ka sabe shi to gwargwadon yadda kuma Allah ke maka sassauci a rayuwa wa bi qadri ma ya'zum indaka yaskur inda Allah gwargwadon yadda ya yi girma a kanka, to gwargwadon yadda kuma yake kankanta a wajen Allah jama'a mun fahimta ko wakila aw Allah ila Musa aka ce Allah ya yi wa'ayi ma annabi Musa alaihi salatu wassalam ya Musa Allah ya ce ya Musa inna awwala man mata min kalbi iblis farkon wanda ya fara mutuwa daga cikin halittuna shine iblis wa zalika annahu asani ya fara zama shine gawan farko a cikin bayi saboda shine ya fara safana na bashi umarni ya kibi wa zalika annahu asani hakan kuma ya faru da shine fa kasantuwarsa a cikin farkon matattu saboda safana ne ma'ana sabo da yayi na umurce shi bai ba wa inna ma a man asani min al-amwal Allah ya ce ni kuma ina kirga masu saba mini ne a cikin matattu a cikin matattu eh Allah ya ce ina kirga masu sako na a cikin matattu wato malam ka lura da wani abu Allah yana da wasu sunna har idan aka ce abu kaza sunnar Allah ne wallahi abin tsoro domin sunnar Allah ba su idan Allah ya ajiye wani tsari ya ce akan tsari kaza zan mu'amalanci bayi to nan ba na miji ba mace ba malami ba jari ba yaro ba babba ba duk wanda ya tsallake layi mu'amalar da za a mishi shine ba idan ka share Allah kai watsi da Allah ka ci gaba da abin da ke gabanka to hukumar da Allah zai maka sai ya matar da kai maslahar ka kun gani duk abin da zai amfane ka sai ya sa kai watsi shi sanadiyar watsi da Allah da kai watsi da shari'arsa da kai to ba wani zai bar ki kaɗana ba ne abin da zai amfane ka sai ya mantar da kai abu wallahi haka yake ba mutane wala ta kunu kallabina nasullaha fa ansahu anfusahum Allah ya ce kar ku irin wanda suka yi watsi da Allah Allah sai ya sa suka yi watsi da kansu duk abin da zai amfane ka sai ya sa ka yi watsi da yadda ka yi watsi da shi wallahi ba zai barka kuma a kan abin da zai amfani ka eh ba zai barka kai abin da zai amfani ka tun da zai baka a ina makari da su hausawa ma sun yadda suka ce in baka share masallaci ba za ka share kasuwa Allah bai taɓa bari wani babu aiki ba wani wani gashi ba aiki a dole kai ko kai nashi ko kuma a baka wani in ma baka yi na Allah ba za ka yi na mai gidanka amma dai za ka yi za ka yi saboda haka mutum ne zai tashi malam tun da uwarsa ta haife shi bai zai iya tuna ba shi ran da babansa ya zo yake fada yake baba don Allah kai hakuri kai bi ni ko mahaifiyarsa take mishi fada yake cewa ki hakuri ki yafe mini wannan abun ba zan kara ba amma shi ne sai kirga lokacin da ugansa ke zagin sa you are very stupid yana yin sa so wannan yin sa bai taba gaya wa ubansa saka ne in baka ba mu ubanka hakuri ba za ka ba mu uban wani amma dai hakuri dole ka baya. in baka bayar wa ubanka hakuri ba za ka ba wa makon hakuri haka ne mashin ɗinka zai rike za ka ba da hakuri baki hamsin bai yadda ba hakurin da tun da kake baka taɓa makumar ka ba haka ne ko ba ta bane hakuri dole ka bayar dole ka bayar dole ka bayar in ba ka bayar a inda aka ce ka bayar ba za ka bayar a inda bai dace ka bayar ba amma a barka ba aiki Allah bai taɓa barin wani ba aiki in ba ka share masallaci ba za ka share haka ne haka ne a ah, sai ma zunubi da kuma wani walakanci da kaskanci shi fa Allah abin da ya yake a Qur'ani wa man yuhini Allah fa ma lahu min fa ma lahu min mukrim Allah ce inna walakantar da kai Allah ce ba wanda zai ci manzo ka wallahi ko irka tana ce maka baba ne ko don kai baban ne amma ba ki gani kima Allah ce ni in na mai da kai banza Allah ce ka zama banza Allah ce in na mai da kai banza Allah ce ka zama banza Allah ce in kuma na ɗaukaka ta ka ɗauka haka to haka Allah ke mu'amalar dan bai daga lokacin da kace za ka yi watsi da addini to abin da zai amfane ka ma bai kai watsi da shi Allah ya samu dace وفي المسند وجامع الترمذي من حديث أبي سالم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي النبي ياتي إن المؤمن إذا أذنب ذنبا مؤمني idan ya aikata zunubi mutumin kirki ne bawan sa yana kokarin tsayuwa akan bi akan bin Allah to sai ya subce rannan sai ya aikata zunubi nukita fi kalbihi nuqtatun sauda to sai a mishi wani iko a zuciya sanadiyar sabon Allah da wani bakin iko, shi sabon Allah yadda kaga drop na ruwa ke diga ko mai haka sabon Allah ke diga wani bakin fenti a zuci kana rike da addininka kana harkan addininka rannan sai ka subci sai ka babban ka a sha rannan sai ka sufce kai ma sai ga ka a kallon fim rannan sai ka sufce kai ma ga ka a filin kwallo rannan sai ka sufce ka ɗauki abin da ba naka ba rannan sai ka sufce sai ka saba ma Allah to wannan sabon Allah sai ya diga maka wani bakin canji akan zuciya fa idza saba wa daga idan ya tuba sai ya tuku daga wannan sabon Allah wa tagfara ya nemi gafaran Allah sufila kalbuhu Sosai zuciyar tsawon mana ba zai taɓa samun hutu ba wallahi sai ya tuba ma Allah abin ya bar zuciya domin zuciyar dama ba su da wannan bakin fensin lokacin da wannan bakin fensin ya daga akan zuciyar sai ya zama yana samun bayi samun nasuwa hankalinsa bayi kwanciya ba wanda ya san ya yi amma ba zai taɓa nasuwa to lokacin da ya tuba ya danye daga laifin ya yi istijifari to zuciyar wannan bakin sai ya tafi wa in zada zada idan ya kara laifi sai ka karu in ya kara laifi sai ka karu hatta ta alluwa kalbahu har ka mamaye zuciyar to shine zaka ji ana cewa mutum yayi yayi ya bari ya ki barwa saboda fitar din da ya gurbata ya fi sauran space mai kyau ayan kuma iskar nan da kake gani da sauransu tashin wani bangare na su akwai su an mai tafa'alin akwai su sabbi na rabbi kal'ala akwai su farillan alwala da sauransu amma a da ke cikin memory na wake-wake na kaɗe-kaɗe na kirkanci da fasali ya yi rinjaye kan wannan saboda ka wannan sabbi na rabbi kal'ala da farillan alwala da su hadisul awwal da yake cikin memory bai isa ya dawo waccan tsawaga a wancan memory akwai sunan yan kwaron akwai sunan kwasa-kwasai akwai albashin yan kwallo akwai waƙoƙin drama akwai waƙoƙin turanci akwai kowane irin fitancin to alam na shara za ka iya dawo shi masallaci to amma wancan iyan da yake shi kuma shi ya yi ringaye zai iya jan sauran abin da ke ciki a tafi da shi sinima ko filin kwallo haka sabon Allah na mai ringaye na menene ya yi ringaye da targaje duk mutumin da ka gani babu wanda bai da nauyin alkhairi da sharri ana ta wannan shine shek wani a ustaz wani a alaramma wani a amalan wani shi ma yana da nauyin sa na sharrin kawai bangaren alkhairin sa ne yayi rinjaye a cikin sharri sai ya zama malam sai ya zama shek sai ya zama alaram shi kuma dan yin nan shi ma ba wai bai da alkhairi bane yana shi kawai fasadin ne da sabon Allah yayi rinjaye a cikin alkhairi shi ma sai zama mutumin banza amma kowa yana da wannan nau'i da wannan nau'i sai dai me ya yi rinjaye to gwargwadon abin da ya yi rinjaye gwargwadon kuma yadda mutum zai kasance Allah ya saboda wa in zada wa in wa in zada zada idan ya je ya ƙara laifin sai ta karu hatta ta aluwa kalbaku har ta mamaye zuciyar duka fa zalika karran to yanzu ya zama tsatsa annabi da karfullahu azza wa jalla wanda Allah ya ambata a Qur'ani kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaktubun Allah yake bari ai ya tsatsa ne akan zuciyarsu abinda suke aikatawa to ba za su iya bari ba yanzu ka ga masu shan taba da sauran sunan da kake gani idan da za ka samu ɗan sigari wanda ya tuku a sigari ka sai mishi akwai maganin sigari da za ka bashi in ya sha ya bar sha shan taba kenan har abada ya kawo dubu goma zai nemo ya baka ta zama mishi bala'i ta riga ta zama tsatsa da kirki ne a zuciyar shi ma ba wajen yanzu yana kan da daɗi ba ne da ne ya sha na gayi amma yanzu yana kanta na jaraba ne yana kan ta na jarama ne shi kansa yanzu ya san ba mutunci ba ne a kan shi yana shan ta shi kansa yanzu ya yanka da ya fara shan ta ne na gani amma yanzu ya yi da baya daga cikin abinda zai yi mutunci a kan shi a anguwa yana shan ta ba ko yana shan wuri saboda haka za ka dole sai ya kuya in ya sha sai ya kai turare in ya sha da da cikin mutane ba to kaga ai ka zama mishi bala'i قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقال حذيفة حذيفة يتي إذا أذنب العبد ذنبا إذا باوى zunubi, ذنبه nukita fi kalbihi nukatar sauda to akan mishi diko baki a cikin zuciyarsa sanadiyar wannan sabon Allah yasiru qalbuhu ka shafin rabda zuciyarsa sai ta zama kamar afiya wace wace afiyar da wani gu baki wani gu da to zuciyar sai ta zama haka wani gu gashi da dan haskensa wani gu ya yi baki ya dafe to haka zuciyar take to gwargwadon dafe wannan gwargwadon kuma halakar ba Allah ya kare wa kana imam ahmad haddathana yaqub haddathana abi haddathana abi عن صالح بن عن صالح عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما بعد النبي يسي أما بعد باين هكا يا معشر قريش يسي يا قريشاوا فإنكم أهل بهذا الأمر كوني ما أبوتا ونن الأمر لجابورنش الأمة الأمر يكوني ناكوني ku ne ahali a ce ku kuke jagorancin al'ummar musulmi malam ta asullah amma dai masu karbar suka bi Allah Allah bai taɓa bari amanar alkhairin a hannun mai sabon Allah Allah baya bari amana ta alkhairin a hannun mai sabon Allah yana da wahala ka ji an ce maka wai ko cikin magabata wai ga wani malam wani a'a wane wane a'a shek wane a'a shekul islam wane a'a hafiz wane wai ka samu ka ko dan dana ne ka ko a'a wani tsohon manemin mata ne baban a shi yasa musulunci aka ce al-kabisa lil kabisi wa tayyibatu lil tayyibin akwai waɗanda ake aikuwa mutanen kirki da su akwai wanda in ka sako ta to dan kirki sai dai ka ganshi abun ka baka akwai mutumin kirkin da ake aiwuwan yan arziki da shi wannan haka ne ba za ka taɓa samun wani malami da Allah ya danka amalar musulunci a hannunsa kuma ka samu ubansa masinaci ba ne ko kuma wani da fata ba. Akan samu waɗanda iyayensu ba su ba da kafirai ne, wannan har annabawa an samu, amma ne ka samu kuma fasiki ne. Jama'a kun fahimta? Allah yakan danka amalar alkhairinsa ne a hannun bayin Allah. Albarkarsa yana dantawa da a hannun bayan Allah shi yasa ko addu'a da ka ganta wannan kafin Allah ya amshe ta sai alakar ka da shi tana da kyau sai alakar da shi tana da kyau sai alakar da shi tana da kyau fa innakum ahadun li hadha al-amr ku ne ahadin wannan al'amari na jagorantar al'umma ma nan ta asullaha matukar da ku tafi Allah ba fa iza asaytumuhu amma da zaran kun tabe shi kun kama sabon Allah ba'asa alaikum manyan haku Allah sai ya turo wanda zai subale ku ya tsaye ku a cikin mulki kun ga yadda Allah yake idan kuka sa Allah annabi ya sai ya turo wanda zai tsaye ya da ku ya kusar da ku daga cikin al'amarin kama yarha hadal qabil bi qabil fi yadihi annabi ya ce kamar yadda wannan ikan ke ɗaye wannan itin sai ya ɓare itin da ke hannunsa ya ɗaye ɓawon ba sauran gudan itacen ba annabi ya ce haka za a zo a ɗaye ku a jikin mulki a ɗaye ku a jikin jagorancin ku zama dandanani haka gudan itacen yi ga a jikin sun malaha kabiba rubi annabi sai ya ɗaye itin da yake hannunsa fa idza huwa habiyat yaslak sai gashi fari ya zama da taurinsa gudansa ba an ɓare bawon ba annabi ya ce yadda kuka na tsaye wannan kitan haka za a zo a tsaye ku akan al'amari to duk lokacin da Allah ya maka ni'ima ba wai kurin sha ba kowaye kana laifi haka za a zo a tsaye ka malam ba kasar jinin sun kita sannan aka tsaye annabi adamu da aljanna ba ku sha Allah yake wai ya baka mota ya maka menene motan ka shi kenan kiɗa ne a ciki a a kunna wannan sautin za a tsaye ka a cikin mota wannan fa in Allah na nufin ka da alkhairi idan ba a nufin ka da alkhairi sai a ba ka jiraji sai a ba ka iya rabon ka kawai sai ka ci shine falamma da kuma zikiru bihi fatahana alaihi abwaaba kulli shi. Allah ya ce idan ka ki Allah in ana so a ba bada tijirani Allah ya sai mu bude ko kofar kowace alkhairi komai sai ya zo amma abin da ke zuwan nan bakin rabon ka kenan na lahiran ka aka ba a lahira ba ka da amma idan ana son ka sai a raba ta da ba dama shine ya shashantar da kai ba kidan da kace bil ba dama saboda motan bane sai a kwace motan kaga ya taimake ka وذكر الإمام أحمد الورع قال إن الرب عز وجل قال في بعض ما يقول لبني إسرائيل yace wa'ab yace inna rabb azza wa jalla Allah madaukakin sarki kana fi ba ma ya kun ya faɗa a cikin wani sashi na cikin ababen da ya faɗa ni bani Isra'il ga bani Isra'ila yace inni idza udikitu rabi Allah yake kun gani idan aka mun da'a sai na yadda sai yadda ta su idan nace ayi aka yi na nace a bari aka bari idan aka mini da'a Yake to sai na yarda da waɗanda suka munta baka duk ba sai ana ta rabbi Allah anhum wa radu anhu ba to sun yi abin da yake inni idza utiitu idan har aka mini da'a rabitu yake yadda nake wa idza rabitu baraki da zaran kuma na yarda da abin da aka yi yarda ta ta sauka akan abin da abin da aka yi baraki Allah ka sa mu alai albarka وليس لبركته نهاية to albarka kuma Allah ya ce ba ta da kashi malam idan Allah ya maka albarka wallahi daga nan zuwa shekara dubu jikokinka sai sun ci alfarman wannan albarka sai alfarman wannan albarka wannan ta libarakati nihaya Allah ya ce ni albarka ba ta da kashi yace to duk lokacin da aka yi abin da na yarda da shi abin da nake yi Allah ya ce sai in sa albarka ma to in na saka albarka Allah ya ce albarka ta ba ba su rage wa idza usitu kabittu Allah ya ce kuma idan aka saba mini to sai na fushi wa idza kabitu la'antu idan kuma na fushi sai na tsinuwa wa la'anati tablughu sabi'a min al-walad tsinuwa ta kuma takan kai jika na bakwai inji Allah in na tsine wa mutum albarka to tsinuwar za ta taɓa ‘ya'yansa za ta taɓa jikokinsa za ta taɓa tattaɓa kunnensa za ta taɓa za ta taɓa sai an yi generation bakwai tukunan tsinuwar ta tsaya to ai an yi dama dama ma don inda albarka ne shi ba yi da kashi haka ne idan na yi tsinuwa sai ta taɓa tsako na bakwai ai abin da yake wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbi wallazi khabata la yakhruju illa nakida Allah ya idan gona ta mutu in ka zuba irin ka Allah ya kai asaran iri kai asaran iri yanzu ba laifin iri bane amma dai kai asara saboda inda za a yi shukar mataccen mataccen waje ne وذكر أيضا الوكيل حدثنا زكريا العامل قال كتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما لأن عائشة تاربو تتكدى سوى معاوية التي أما بعد فإن العبد إذا عمل بمعصية الله تسي مشي باوة إذن يأيك تساقم الله آدى حامده من الناس ذنبا to yabonsa da ke kun mutane sai ya dawo zargi da su Ka san Allah idan yana son mutum idan ka yi abu ka yi abu sai ka kai Allah ya so ka saboda aiki to abin da yake yi sai ya kira mala'ika Jibril sai ce mishi Jibril ina son wani da sunan ka da yanka Allah zai biya shi sai ce mishi kai ma ka so shi ka bi dukkan mala'ikun da ke sama ka gaya musu ni ina son wani kai ma kana son shi su ma su so shi duk marafikun sama sai su fara kaunar annabi ce sai a saukar da kaunar a cikin zukatun bayan Allah haka idan mutum ya saba ma Allah Allah ya ki shi sai ya gaya mala'ika Jibril ina kin wani sai sai ka ki shi sai a sanar da mala'iku duka su ki shi sai a saukar da kiyayyarsa a cikin zukatan bayan Allah. Wallahi Allah ya idan kaji mutum yana cewa wai yalla koi wai mai girma wallahi don kudin ka ne kawai. na rantsi da Allah daga ran da ka bar kujerar har ya mutu bai san cikin mutum yana Lokacin da yake sai maka yalla koi din ma a zuciyarsa ba son yake. Ai zuciyar a hannun Allah. To Allah ya juya ta tafiya kawai yana bin ka ne don dalolinka yalla kuɗin kudin ka ne yalla kuɗin saboda ka lokacin da ka ba su ka san su zai iya zuwa mai cikin wannan shekin mu mun samu nawa haka ne ko ba ta bane haka ne amma son ka wallahi bai son amma da tun da abincinka abin da yake ganin zai amfana a rayuwa na kuka to sai ya yi binka amma zuciyarsa ba ta son ka Allah sai ya rikidar da yabon mutane sai ya zama suka jama'a mun Sai sai mishi idan mutum ya sabi Allah Allah kan rikidar da alkhairin da za a faɗa a yaba shi sai ya zama abun ƙi a wajen mutane a wajen abu abun ƙiyayya a wajen saboda haka bala in yardar mutane ne ba su lokacin ka wai ka wai ka gamsar da mutane ba su lokacin ka kawai tamsar da Allah kawai ne niyar dan Allah in ka ne niyar dan Allah ka mutu ibnu hazmi yake cewa ni fa yace ban ga alkhairin riya ba ko ma ba dan Allah ba yace ni fa ba zan yi riya ba ko ba dan Allah ba yace mutane wai ni in yi abu burge mutane yace wanda kika maki ne mai burge mutane dan da san mutane ba wanda yake da kibira a kan rayuwa ya san mutane yace wallahi bai kasa lokacin da aka yi tantar da su yace ba wa halalle a duniya kamar wanda yake so ya burge mutane suka ce ridan nan gayatul rak. A kan fadda mutane wani aiki ne da ba wanda ya saba zuwa ya ci ba a saba ci ba wai mutane a ibn hajji ya ce a ce ni ina abuna ne yadda na fahimce shi ce damuwa na in yi abin da Allah ya yarda da shi yace zan ci ni bai dalilin idan mutum ya zage ni in ji ibn hazm yace to nayi abin zaki yace to me laifin sa yace in kuma ban yi abin zakin ba yace ya dan kara mini abin da zai amfani da ranar kiyama yace to ni ba ban ga ban ga zakin ba in dai abun zaki ne ya zage ni yace to shi laifin me in kuma ban yi abun zaki ba ya zage ni yace to zakin da ya mini zai zama mini alkhairi ranar kiyama yace don da a biya ni yace amma dai babu ruwa na ki abin da kake so ko abin da ba ka wallahi wannan shine bukatuwa wato shine hutun mu Allah ya samu dace wa zakara abu nu'aym an salim bin abi al-ja'd an abi al-jarda qala yace liyahdar imrun an tal'anahu qulubul mu'minin yace mutum ne kiyaye zukatan bayin Allah su ne mishi albarka su wace shi su tsarje shi min haifu la yashkur shi bai sani ba sunna kana kadari min mahaza. sai sai ka wai ta yaya hakan zai faru zukatan bayin Allah zukatan mu'minai su la'anci mutum yana cikin rayuwa yace kafin yadda hakan zai faru kulsula yace nace mishi a'a kare yace innal abda yakru bi ma'asil lahi bawa yakan wofanta da sabon Allah ya je ya kuya ya saba ma Allah bawa ke sani fa yulqi Allah bugdahu fi qulubil mu'minina min haythu la yashkur sai Allah ya jefa tsallansa a zukatan mutane shi bai sani ina da Allah ya haka ne malam laifin kana yi duniya ba wanda ya san kana yi sai ka ga kawai rayuwar tana canzawa ai shi ne yake rike da zuciyarsu ai shi ya gani shi ne kuma mai juya zuciya yake da mutum yakan ke me zai saba ma Allah ba wanda ya gani haka kawai sai ga da zira ta zubewa a gungun mutuncin zira ta zuwa a gungun mutuncin zira ta zuwa a gungun su kuma ba ne laifin suka gani ba amma ne kawai ba za su iya ganin kimansa ba wanda kuma idan mai da'a ma Allah ne kar ya ba ma kowa da'a ya je ya bauta ma Allah cikin dare ya je ya bauta ma Allah a goye haka kawai sai Allah ya jefa kimar da mutuncinsa a zuciya akwai duk duk dabaran ka da kama Allah wa wayo ba zai yi ba kuma sha'anin da Allah ne wani idan ya zo yana son kai shi ma bai san dalilin farkan ba to wani kuma yana cin kai shi ma bai san mai dalilin haka kawai baya son ka ne Allah ya abdullahi bin ahmad abdullahi dan ahmad ya ambata fi kitabin zuhri alihi cikin kitabin zuhri na babansa ahmad muhammad an muhammad bin sirin daga muhammad bin sirin annahu lamma rakiba huddai lokacin da bashi ya mai yawa a kai ke tamma da zalika sai ya shiga bakin saboda bashi ya kare mishi sai yake ce wa mutane inni la a'ari hada rabgam yace ni fara san sanadiyar wannan bakin cikin da nake ciki bi zambin asabtuhu mundu arba'ina sana wani laifi mai masa shekara arba'in da biyu wannan bakin cikin ina biyan bashi na sani har su makamakon mu yawa suna haka suka ce mu mukan gane ma kawai ana bin mu bashi muna biyan bashi a halin matar mu ko a halin dabbobin mu a bashi kan in dai ka saba mu Allah zaka biya bashi kawai in kana da kibira rubuta a biya ni ka yau na je na tsaya an yi kwallo da so ka rubuta da akwai matsalan da za ka gaba da su suna gane ma wannan wannan bakin cikin wannan damuwar na kaza ne a yanzu ne mutane mu ma shi ban yi ganshi a matsala ta ba su gane a a ba kai ka ba duk iskancin ka nan ba za ta ba ta ba ba ta za to kai kawai duk ga sakan kannan kawai a bar ke mutane mu ba su lissafi cewa za su yi abu hau na sabon Allah ya su to idan da da ne shekaru da suka wuce baya da yawa ko mutum ne aka gan shi hauma hauma haka ya rike wannan ya baci ya rike wannan ya lalace ya kulla wannan ya suci sai a fara sa hanya ba ba ji yi. to yanzu duk an zo kai ba ka gani a ah, ai ba Allah ba ko ma ka ka taba ba ka ta dinwa da waɗannan hawa hawa ko ba san ka taba za ka yi ta gamuwa da irin wannan tuntunan da matsaloli kuma wallahi ba ganin shi sai ka gyara to balle Allah ne yayi wanda da hanta da kodar ka duk suna masa kai ki gama wani sabon Allah ai ba na ka dutar sai sabon Allah da hantar ka da kodar ka da zuciya komai yana hannunsa matsalan kawai da a saka Allah sai matsalan tana tare da kai tana tare da kai rana ɗaya sai a je a ce ai hanta ai tayin nisa duk duniya ba ne fa ganin hantar da shi in hantar kan ta abun za a bugo maka waya a biya maka shi to dai alal akalli babu wanda zai alinta da mummunan sakamakon sabon Allah sai wanda bai da rabo a cikin rayuwa amma shi ne hankali ya yadda cewa laifi kan haifar da fitina da matsaloli a cikin rayuwa وكل يرى كفا كفا يقيا كامل كنسا ذلك الله يظن كري حركة الدنيا كري حلقة الأجير تسيم مقارا أكثر شموانا وفسرنا الله يستعمل ذلك نجي مجي بسان ساتي بيا أولنا فسر الله يستعمل بركة الله يستعمل بركة سبحانك الله هم وبيانك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank you. wannan ne kuka fi cewa malam ya zan yi ne game da ainihin da kuma da sabon Allah bayan ina tuba kuma na idan mutum ya ko to bayan tuba da ko shawarar da ke ba shi kuma ne ta yi ruwa ko tare da gaske kuma muna roƙon Allah ya kawo shi da su. Allah ya kawo shi da su. Allah ya tabbatar da gidajen a kan sa'a ma Allah akwai shawari da malaman musulunci suka bayar game da sabon Allah wanda sun haɗu waɗannan shawarwari ne cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko ne idan mutum ya tuba ta wata nasuha shine na farko ka kalli cewa abin da kake yin nan wanda ya halice ka bai da shi abu na farko kai tunani makanka abin da kake yin nan wanda ya halice ka biyar da shi kuma ya saukar da doka akan kar ayi wannan abin kuma ba zai hana ka wannan abin domin yana kin ka ba asali ma yana son ka yana kaunar ka ya halice ka ya samar da kai kuma ya dauki ɗawainiyar rayuwarka da gudanarwarka wannan zai ba ta dama kama kanka da kanta fara bayan ka tuba duk sharuɗan da malamin musulunci suka bayar na tuba tubuwa daga laifi komawa da baya da kuma kudurci cewa ba za ta sake aikata wannan laifin ba har iya ƙarshen rayuwarka idan hakki ne ka biya hakkin masu hakki a kanka to abu na biyu shine sai ka jaye da cikin abokan laifi kar ka da wani abokin da kuke tare da shi akan laifin ka ci gaba da hulɗa da shi in ka ci gaba da hulɗa da shi ba za ka bar annabi ya yi magana a cikin hadisi akan wanda ke zama da mutumin kirki da wanda ke zama da mutumin banza wanda ya yi aboki da mutumin kirki da wanda ya yi aboki da mutumin banza dole aboki ya yi tasiri a kanka a wajen cewa wannan ko ka ji ko ka so akwai na so na alkairinsa ko na so na sharrinsa a kanka shi yasa idan ba kuma ba akwai wani hadisi da bukari ya fita shi annabi ya ba da labarin wani makarnaci da yake kashe-kashen mutane barkatu akan dukiyarsu da mutuncinsu sai da ya kashe mutane fi da tara malamin nan yana zaune sai abin ya dace shi ya ce to yanzu wannan abu da nake yi ni idan yanzu na je gaban Allah ya tambaye ni dai sai ya ci masu ya rubu sai ya je ya ga wani kamar malami amma ba malami abdullahi dan abbas ce yana daga cikin wanda suke cutar da addini mutum yayi kokarin riko da addini da sifanta da addini kuma ya karatun addini domin da a kwaikwaye shi za a ɗauke shi ya san addini saboda haka duk wanda ya kwaikwayi abin da yake ko yake karɓar fatawar sa karshe ya kasar da shi to sai je tambaye shi yace akwai tuba ga laifin da ne ita ba tuba sai ta to tun da ne ba tuba mai amfani in bane to laifi ne kai shekara biyu uku hudu kuma an ce ba za ka turo ba in ka turo babu to barin me amfani ka ga babu sai ya haɗa shi kashi sai ya cika dari sai ya samu wani malami da cikin malami abun ya sake damun shi sai shi Allah gafarta mala ni ba ga abun da nake menene ne take ne rabu da wannan akwai tuba ta akwai tuba ai ba wanda yake sai gifta tsakanin bawa da Allah idan kes ne na mutum Allah yake ba ruwan ka tsakanin shi idan kes naka ne ya ci kuɗinka Allah ya ce to can muku amma in sabon Allah ne ya yi laifi ne ma Allah to ba wani mai shiga tsakanin bawa da Allah ya ce mishi ai ba mai shiga tuba tana nan ba tana nan ya kaya mishi yadda zai tuba ya tuba ya koma zuwa ga Allah ya ce to shawara ta gaba ka bar garin nan garin da ka goge da sabon Allah a ciki garin da kake aikata laifin abokan da suna nan kamar gari akwai wani gari kaza kaza mutanen kirki ne a garin addini ake yi din Allah ake ka koma ka je tarayya da su wanda a hanyar tafiya wannan garin Allah ya tafi rayuwarsa to dai wannan yana da cikin shawara cewa duk lokacin da ka bar wani laifi ka yi sauri ka bari saboda kana dan tsara tuka ne a dan neman mata ne a dan ne da sauransu a a kwallo da sauransu kana tuba sai da zai shiga agaji Eh, ka nemi aikin da ka san za a ganka ka san dama injili da addini daga ran da ka ji an fara ya san to ka zama ustaz daga ran da aka fara tsokanan ka da ustazanci to sha Allah ka zama ustaz inda abokan zan suke zama su ganka da ilimin ka, su ba ka kuma a gaji su tsaye tun da laifi muke a baya ya kamata mu yi wa Allah kuma aiki ka nemi wani majalisi lokacin da ake laifin idan da yamma ne ka bi wani majalisin da ake zama da yamma ana karatu ka zo ka zauna ana karatu kana dan an jima in za a kira sallah ka je ka kira to bai su gyara maka ka saki a gyara maka ka saki wanda ran kawai take a masallaci ka san kana illa alhamdulillah sai ka ji ana ta aida da shi muke ko ai da ne suna ah. shi daga wanda na gaba sai bayan Thank you.